وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 29 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 30 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Kani Dauda wanda ke talatin da tara, Yakubu Avenue daura daga Galadima Road a gwari Miki a Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 135 ƙarƙashin fakara ta 70 a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na 80 za mu tashi daidai gabar da malam ya ce wata juzu salatu alal jinazati fil masjid ya halatta a yi wa gawa sallah a cikin masallaci li hadisi aisha ta radiyallahu anha qalat saboda hadisin na na aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce lamma tuwufiya sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu lokacin da sa'ad ibn abi waqqas Allah ya ƙara yadda a gare sa ya rasu arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi jinazatihi fil masjid فيصلين عليه فعل ما تم منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم sun yi umarni a zo da gawarsa an yamurru bi janazatihi wato a taho da a gilmo da gawar sa'ad ibn abi waqqas fil masjid a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fayusallina alaihi dan su yi masa sallah fa fa'alu kuma sahabbai da tabi'ai da suke a wannan lokacin suka zo da gawansa kada a manta shine komanda A yakin kadisiya ina fata an gane shine ya jagoranci yakin kadisiya Allah ya bada nasara Sa'ad ibn Abi Waqqas kuma yana daga cikin asharatul mubashirina bil janna sa'annan kuma abokin kasuwancin sayyidina abubakar ne kuma sayyidina abubakar ya musuluntar da shi da shi da zubair bin al'awam da sayyidina Usman bin affan da abdurrahman bin aufin falha dukansu sayyidina abubakar ya musuluntar da su Musa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya ƙara yadda a gare sa lokacin da ya rasu matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka nema a zo da gawan don su yi mata sallah fa sai aka zo da gawar fa waqafa bihi ala wuqifa bihi yusallina alaihi sai aka tsaye da shi a bakin kofar ɗakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi masa sallah أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد سيأك فتدشي ta ƙofar da ake yi wa gawa sallah a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake alladhi kana ila almaqa'id yana kallon matsugunin da ake zama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen da ake zama فبلغهن أن الناس عابوا Zalika, sai labari ya iso ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wasu daga cikin mutane cikin sahabbai suna ganin abinda matan manzo Allah suka yi ba daidai bane faqalu hadhihi bid'atu suka ce ai wannan aikin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi na umurtan kawo gawan sa'ad ibn abi waqas suka masa sallah ai bid'a ce ma kanat aljana'iz yudkhalu biha ila almasjid ai ya za a yi su ce a shigo da gawa cikin masallaci ai da can ba a shigo da gawan mutum cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da suke inkari kenan saboda haka su suka ce a wajensu suna ganin aikin nan bid'a ne fa balagha zalika aishata labarin nan sai isa ga nana aishatu cewa fa ga mutane suna cewa wannan aikin bid'a ne qalat sai ta ce ma asra'a annas ila an ya'ishu ma la ilma lahum bi me yasa mutane ke saurin gaggawa akan abin da suke rayuwa a kansa da ba su da ilimi suke masa hukunci abu alaina an yi umarra jinazatin sun aibanta mu don an gilma da gawa a cikin masallacin manzan Allah wallahi ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سعيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد أنا عائشة ترنتي أتي نارا إذا الله manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa bai yi sallah ga suhail bin bai ba da ɗan uwansa face a cikin masallaci manzo Allah ya wa gawan sallah ko in manzo Allah ya yi wa gawan wani sallah a cikin masallaci me yasa mu da muka ce a zo da shi kuke aibanta mu ba kake nan ba da mulanka akai ba su zalika mablaguhum min al-ilmi abinda suka sani kenan yasa suka faɗa haka to amma sai na nashi ta bada ilimin cewa wannan abun ba sabo bane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da gawan Suhail bin Bayyuba ɗan uwansa da suka rasu a cikin masallaci manzon Allah ya masa sallar jana'iza sai nuna ne halaccin yi wa gawa sallah a cikin ina masallaci amince wannan duk da yake ya halatta a wani wuri a wajen masallaci duk gawawakin da suka zo a ajiye su a wurin a yi musu sallah wannan shi ne asali wanda manzala Allah yake yi to amma wani lokaci yakan shiga abinda ake so a nuna halaccin yin haka wancan shi ne asali to in an yi sabanin asalin shi ma bai saba ba kamanci wannan ka san shi ɗan adam duk abin da ya saba a kai yau da gobe yau da gobe sai ya zo ya ga akasin haka ai yakan yi tambaya ko me yasa aka yi haka to wannan yana nuna asalin yin haka malam yace wannan hadisi akhrajahu muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na 63 min tariqaini anha wa ashabi sunan wa ghairihim yace ta hanyoyi guda biyu daga nana aishatu Allah ya kara yadda a gare ta haka kuma ashabu sunan abu dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i da imamu ibnu maja su ma sun rawaito wannan hadisin hadda wanin su ma sun rawaito wannan hadisi qad kharrajtuhu fi ahkam al Malam malan yace na fitar da wannan hadisin a cikin littafi na da na rubuta ahkamul janaiz a ahkamul masajid jamalan min kitabi daga cikin littafinsa samarul mustatab gane waziyadatu li muslimin malan yace karin da yazo a wannan ruwayar ta imamu muslim ne sai ce illa ula banda karin farko da yazo hiya lil bayhaqi wannan karin na imamu al-bayhaqi ne shi ne habihi bid'atun shine riwayan ne shi ne ziyadatul ula amma wancan ragowan na imamu muslim cikin sahihinsa kaga anan malam yana so ya nuna mana halaccin shigowa da gawa cikin masallaci a yi mata sallah in bukatan hakan ta su ya dangance yanayin masallacin ko? akwai masallacin da ba zai yiwu a ajiye gawan a waje wajen babu wajen da za a ajiye gawan an gane in aka shigo da gawar cikin masallaci aka yi mata sallah na aka tafi da ita ba a saba ba akwai kuma masallacin da yake da yalwata yana da yalwa za a iya ajiye wuri keɓantacce da za a din ajiye gawa idan an zo da ita liman ya fito wajen ya yi sallah tare da mamu amince wannan idan an yi haka babu laifi a wannan gaba malam sai ya ce lakin al'afdal as-salatu alaiha kharij masjid sai dai wanda ya fi falala yi wa gawar sallah a wajen masallaci fi makanin mu'addin lissalati alal jina'iz a wurin da aka killace ko aka keɓance da ake ajjagawa in za a yi mata sallah kama kana al'amru ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al'amarin ya kasance a zamanin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa haka ake gudanar da wato al'amari duk lokacin da aka zo da gawa akwai wurin da aka kebance za a ajiye manzan Allah ya tsaya a yi sallah wa الغالب على ghalibu فيها fiha malam yace wannan shine galibin abinda shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudana a wajen yi wa gawa sallah akwai wurin da aka ajje idan an zo za a ajje gawar ina fata an gane kuma mala'ika jibrilu mafi galibi ma idan yazo wurin manzon Allah yana tsayawa ne a wurin amince wannan mafi galibi idan mala'ika jibril ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake ajiye wajen gawan nan mala'ika jibril ke tsayawa sai malam ya wa fi dhalika ahadithun a cikin wannan gabar akwai hadisai al-awwal hadisi na farko an ibn umar radiyallahu an hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare sa annal yahuda جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم يهودا سنزو دا ونمتمي قرما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم قيمة دو أمسه wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da wani mutumi da ya yi zina a cikinsu suka zo wurin manzan Allah suka ce a yi wa wannan mutumin hukunci wa mara'atin zanaya wannan mutumin shi da wata mata sun yi zina fa'amara bihima manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce a zo a kawo a taura meye dokar Allah na a taura a kan mutumin da yake da mata in yayi zina me za a yi masa sai suka ce za a tozarta shi ne a cikin mutane a dunguran masa kai a faɗi wa mutane don a wulaƙanta shi shi kenan ka'abul ashraf ya ce a Ariya ne yanda yake a ƙur'ani haka yake a cikin attaura ba yahudan da aka sa ya karanto sai ya sa hannunsa sai ya danna ayar don kada a gani sai ya danne ayar shi kawai sai ya ɗaga mai hannu sai ga ayar nan Karara cewa ne idan mutum ya taba aure idan ya yi zina a jefi shi saboda wane ne saukar da taura Allah waye saukar da ƙur'ani dokar Allah kenan amince wannan dukkan Allah kenan cewa duk wanda yi wannan aiki in yana da mata a jefe shi ma wannan mutumin da wannan matar sai aka jefe su kuka a nan akwai wani fikihu da ake so mu gane suna da damar da za su yi doka ko amma sai suka ki daukan ne doka a hannunsu kamanci wannan suna da dama da za su yi zartar hukuncin amma ne saboda a madina waye ke kwantolin ɗin madina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai suka zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce suna so manzan Allah ya yi doka kan wannan mutumin da ya zana da wannan matan manzan Allah ko sallallahu Alaihi wasallam ya ce to zan muku doka amma ba zan yi da ƙur'ani ba ta ga fiƙo zan yi ne da littafin ku? saboda me littafinsu menene Allah ya ce akan idan aka kama mutum namiji bazawari yana zina da bazawara an gane? Imana mutumin da ya taba yin aure yana zina da matar da ta taɓa yin aure ko matan aure ne dokar da Allah ya ce a yi shi ne a jefe su amma sai suka ce suwa a taura a kira shi a gaban mutane a faɗi sunan shi a tozarta shi a dunguran masa kai kowa ya kalle shi ana mai dariya sun ce wannan ƙarya ne ka'ab al-ahbar ya ce mu'u wannan ƙarya ne dokar Allah a cikin attaura shine dokar Allah a cikin ƙur'ani jefewa ne suka karanto mai wani aya sai ya ɗaga hannun wanda ya danne ayar da ke magana a kan rajimu sai ga ayar nan karara cewa a jefe zala sa aka jefe su kaga anan yana nuna kyakkyawan mu'amala da manzala ke da shi yasa suka zo suka same shi ko sa'annan na biyu yana ƙara nuna maka cewa doka inda na haji ne gwamnati ke yi ba wani ko ni ko kai ba duk abin da yake haddi ne gwamnati ne ke yi ba ni ko kai ba kuma ba daidai ba ne mutane su ɗauki doka a hannunsu amince wannan shi ne a kai inda ya dace kaga an yi abin da ya dace kenan ko sannan sai a bi hanyar da ya dace don wannan abin a tsaye da shi amma ba daidai ba ne mutane su ɗauki doka a hannunsu Allah ka duk malam ya ce ƙariban min mawdi'il jana'iz inda almasjid ya ce kusa da inda ake sallan gawa a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne aka jefe kaga haji kenan ko an aka jefewa shi wannan ba yahudan dawa wannan matar ba yahudiya da suka yi zina malam yace akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a sahihinsa sa mujalladi na uku shafi na 155 wa tarjama lahu imam al-bukhari yi wa hadisin tarjama a babin walil hadith rabi al-ati malam yace hadisi na hudu mai zuwa bi babi ya masa tarjama babu salati alal jina'iz bil musalla wal masjid babun da ke karantar da yin sallar gawa a cikin masallaci da kuma wajen masallaci musalla shine wajen da aka keɓe wanda ba masallaci ba amma ana iya taruwa a tsaya a yi sallah a an gane? kaga duk wannan da yana nuna maka halaccin ne yin sallah a cikin masallaci haka kuma halarcin yin mai sallah a musalla sallar gawa amma a galabiya an fi yi a wurin da aka keɓance amma idan wata buƙatar ta taso an yi haka gayar da ke nuni akan yinta a cikin masallaci halarci amma wanda ya fi falala a bashi a waje wannan shi ma da sharaɗi in masallacin na da wurin da yana da faɗi yana da kuma keɓantaccen wuri a raba a wajen masallaci in kuwa ba yi da shi babu laifi a yi a cikin masallaci sannan a fitar da gawar a kaita makwancinta malam ya ce a karajahul Imam imamul bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujallaji na uku shafi na a 155 sai mana ya ce asani hadisi na biyu an jabirin Kwal hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa yace mata rajulun minna faghassalnahu wani mutumi daga cikin mu Musa habbai ya rasu muke masa wanka wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل yace sai muka ajiye wannan gawar inda ake ajiye gawawwaki a wurin da mala'ika jibril ke tsayawa in ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi عليه سألنا مكة sanar da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa don ya yi wa wannan gawar sallah shelanta mai muka ce mun gama tattala wannan gawar abin da ya rage mai sallah kawai faja a ma'ana sai manzan Allah ya taho tare da mu haka manzan Allah na gida kenan ko su sabai su suka yi wa gawan wanka suka ɗauko gawan suka ajiye ta a masallaci a wajen masallaci haraban masallaci inda aka keɓance ake yi wa gawa sallah bayan sun gama wannan suka je gida suka gaya mazala mun riga fa mun tattali wannan gawar tana nan aji sai mazala ya biyo su suka taho tare gane fa salla alaihi sai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da ya yi wa wannan gawar sallah kaga yanzu mun karanta hadisi biyu hadisi na farko an yi wa gawa sallah a ina a cikin masallaci hadisi na biyu an yi wa me gawa sallah a wajen masallaci kaga duk wannan yana nuna me? halacci na farko waɗanda ba su sani ba suka yi inkari suka ce wa matan manzala me yasa za su yi haka Mana shirta ce to ai suhail bin bayda dan uwansa ai a nan cikin masallaci aka yi masa sallar gawa kaga wannan akwai fikihu ga ɗaliban ilimi kana iya zuwa ka tambayi wani malami akan wani abu ya ce babu saboda iya sa kenan kuma ji wannan sannan ka zo ka samu wani malami wanda kila kila bai kai wannan malamin ba daraja bai kai shi bincike ba bai kai shi matsayi ba amma kila ya ga wannan abin da shi wannan malamin bai gani ba ana magana ka cewa ya zai malaman nan su dinga gara mu ya kawo ma hadisi ya karanto ma shi ne sai aiki da shi wancan kuma da ya ce babu kai kaga wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa akan wanda ya kore ko wancan ya ce ma babu wannan kuma ya kawo maka ya kamata ka yi sai ka ɗauki wanda aka kawo maka kaga wancan idan da za ka yi wa karatun tanatu wancan bai san da hadisin ba in ma ya sani kila ya manta ci wannan A wani abu bane kuma wannan bai rage mai darajarsa ba a matsayinsa na babban malami kasan inda mutane ke kan matsala kenan ko sannan kai kuma ba zai zama maka dalili ba don malam wani ya ce babu malam wani kuma ya kawo maka kuma magana ce aka ce ba haka ba ne. bane malam wani ya kore kunan ne ba yi wa kanka adalci ba sai da na umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa har manzo Allah ya bar duniya bai san cewa idan ka ziyarci mutum a gidansa kai sallama sau uku amsa ba manzo Allah ce ka juya kada ka zauna kada ka ci gaba da yi sallama in ka kai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum baka ji amsa ba to ka juya ka tafi manzo Allah har ya bar duniya sahabbai duk sun san wannan har yaran su kanana sun san wannan doka amma sayyidina Umar bai san wannan doka ba kuma a zamaninsa yana amiran mu'minin abu musa al'ash'ari allah ya ƙara yadda a gare sai zo gidan sai dina umar sai sallama sai dina umar yana jin muryarsa amma sai yake amsawa ta yadda shi ne sallaman zai ji sai amsa ƙasa-ƙasa a fikin sai dina umar shi ne idan yana amsawa ƙasa-ƙasa abu musa zai yawaita yin sallamin shi kuma zai ci gaba da amsawa shi yana samun lada shi ma yana samun lada shi bikin kawai ke gane abu musa da ya sallama na farko ya ji ba amsa ba duk da sai na umar ya amsa amma ƙasa-ƙasa ya yi na biyu ya ji ba amsa ba ya yi na uku ya ji ba amsa ba kawai sai ya juya sayyidina umar yana jiran ya ji na hudu da na biyar da na shida sai ya ji shuru sai ya fito ya ce ah, ba na ji muryan abu musa ba haka ce eh sai ce wallahi ba abin da ya hana na amsa sallamarsa ina amsawa ne kasa kasa saboda ina so ya yawaita sallaman in yawaita amsawa don ya samu lada shi ma ni ma in samu lada sai aka ce ai ya juya sai ce ku yi sauri ku kira sa sai aka kira abu musa al'ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare sa abu musa na zuwa sai ce mai ai ina jin sallamarka amma na ta amsawa ne kasa kasa saboda ina kwaɗayin ka yawaita sallaman don ka samu lada ni kuma in yawaita amsa sallaman don nima in samu lada sai abu musa ya ce a ah, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ziyarci mutum a gidansa kai sallama sau uku ji ba amsa ba ka juya sai sai na umar ce kakai wa manzo Allah kariya kaga bai taba jin wannan dukan ba sai ce ka kawo min dalili cewa ka ji wannan maganar daga bakin manzo Allah ko in sa a maka bulala sai abu musa ya mamaki sai ce ah, wannan abin ai abu ne karami yaran mu kanana a gida sun san wannan dokar kai ne ka ce baka sani ba ka tambaye kowa a nan sai na umar sai ya juyo sai ya tambaye su Yace ce kamar yadda abu musa al'ashari ya faɗi haka abin yake suka ce gaskiya ya faɗi mu kanana sun san da dokan nan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa Umar radiyallahu anhu bai sani ba ya rage mai daraja ya cire shi daga matsayin amirul mu'minin kuma ya cire shi daga afkahu sahaba ya cire shi ba amince wannan Shikenan? sai da umar ya amince to kaga irin wannan matsalolin da yawan ɗaliban ilimi su suke jefa kansu cikin matsala sai su ce malamai na gara kwakwalwarsu amin ji wannan malam wani ya ce ma a'a babu malam wani kuma ya ce ma akwai sai ka duba wanda ya ce ma akwai ya kawo maka hadisi shi kenan tun ya kawo maka hadisi ba ka bukata ka kawo ka ce ma malam wani ya ce babu a'a sai ka gane cewa malam Wani nan iya insafin da za ka yi masa kila ya karanta ya manta ƙila kuma bai taɓa ganin hadisin ba don bai taɓa ganin hadisin ba baya rage masa daraja amince wannan an taɓa tambayin imamu malik ana asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ɗalibi ne yazo yake tambayansa a majalisinsa akan tsefe yatsu a wurin alwala imam malik ya ce ba komai kaga zalika mablaguhu min al ɗalibi na gefe sai karanto mai isanadi na hadisi haddasana haddasana haddasana har zuwa ƙarshe sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a tsikirfe ya tu a wajen alwala sai Imam Malik ya ce ban taba jin wannan hadisin ba sai yanzu wa huwa hadisun hasan yace hadisi ne ne wannan ya rage wa imamu Malik daraja kuma ya fitar da shi daga kasantuwarsa na Maliku rahimahullahu ta'ala ina fata an gane to shi sa wajibi ne ɗaliban ilimi shi wa kansa adalci haka kuma gama garin mutane duk lokacin da wata matsala ta bujiro ku su daina saurin gaggawan hukunci kuma su daina saurin yada maganganu don su hada malamai fada amince wannan ko kuma su su rudar da kansu su ce ah malam wani ai malam wani don ya zo tunda da malam wane ya ce babu ai ko da ya kawo ba zan yarda da shi ba ba ga dan kai wauta ba da hujja a gaban Allah amince wannan saboda ne al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar shi ake gabatarwa akan wanda ya kore wanda ya kore bai kawo maka ba wanda ya tabbatar ya kawo maka dalili me ya rage sai ka hakuri haƙuri abu wannan amince wannan Allah ka shigar da mu malam yace akhrajahu al-hakim wannan hadisi imamu hakim ya fitar da shi a cikin musaddarak nasa wa ghayruhu da waninsa taqaddama li tamamihi fil mas'alati 17 malam yace wannan hadisin ya gabata a matsala ta 17 da muka karanta hadithu thalith min al min al-faqrati zai ya ce a hadisi na uku a fakara ta zayon shafi na goma sha bakwai uku farkon littafin an gane kaga yanzu a fakara ta nawa ne ta saba'in ko a fakara ta nawa fakara ta sha bakwai ta sha bakwai wannan matsalar take a baya kenan ka tattauna matsalar imanin ya ci gaba da cewa wa fil babi an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a babin nan akwai hadisi da ya zo daga wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad mada hadithuhu fil mas'alati 59 malan yace hadisin ya riga ya shude a baya a matsala ta 59 da aka tattauna al hadithu rabi' hadisi na hudu min sadisi na shida kuma ina fata an gane ya zo a wato hadisi na hudu da na shida sai ce shafi na ɗari da goma sha biyar sai malam ya ce asali hadisi na uku an muhammad bin abdullah bin jahshin qal daga muhammad dan abdullahi bin jahshin ya ce kunna julusan bi fana'il masjid haythu tuda'u al-jana'iz ya ce mun kasance muna zaune a ƙarshen masallacin manzan Allah sallallahu alaihi inda ake ajja waki in za a yi musu sallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalisun alhali manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a ganin shi da alayensa yana zaune tsakankaninmu فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء سيما الله صلى الله عليه وسلم يتلقى كنسا زوا سماء يعني يتلقى كنسا زوا سماء yake so ya nuna maka wahayi ko za Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi ya ga mala'ika jibril muhallin shahid a ciki shine ya faɗi cewa inda ake ajagawa kaga ya nuna kenan ne akwai wuri da aka keɓance idan masallaci na da yalwata akwai haraba to sai a keɓance wani wuri in an zo da gawa a dinga yin sallah a wurin kamar yadda idan ka duba masallacin sultan bello kaga ai suna fita an keɓance wajen musamman in an zo da gawa a ajiye a yi sallah kaga irin wannan ya yi daidai amince wannan amma idan masallacin ya zama na cewa babu yalwata da za a da wuri da za a dinga zuwa da gawa ana ajiye ta a wurin a yi sallah ga a nan cin an shigo da ita cikin masallaci a mata sallah ba za a ce ne an yi laifi ba bal ko da tana da ma yalwataccen wuri ya halatta a shigo da ita a cikin masallaci a mata sallah sannan kuma ne a tafi da gawan abinda ake so a nuna yin hakan ba laifi bane a shari'a duk da a shari'a an kwaɗaitar da keɓanta wuri a wajen masallaci ko harabar masallaci da za a dinga ajiye waki ana musu sallah amma idan wani dalili ya sa an shigo da gawan an mata sallah a masallaci aka tafi da ita shi ma ba a yi laifi ba an gane in kuma kwata-kwata ma masallacin fayi da wurin da za a ajiye gawa a wuri a waje sai dai a ciki to zuwa da shi cikin shi ne ya dace an gano wannan Allah ka shirya da malam sai ya ce akhrajahu ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 289 wal hakimu imam hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi na biyu shafi na 24 wa qala shi imamu hakimin naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace sahihul isnad isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa wafaqahu adh-dhahabi imamu adh-dhahabi ya dace da shi a hukuncin da imamu hakimin naisaburi yayi wa hadisin fi talkhis al fi talkhisihi e, a cikin at-talkhis al-habir nasa ya tabbatar wato talkhisihi da yi da wannan afwan ibn hajar al-asqalani shine mai talkhis al a cikin talkhisin sa wa aqarrahu al-munziri imam al-munziri ya tabbatar da wannan maganar fi targhibihi a cikin at-targhib wa tarhib nasa mujalladi na uku shafi na 34 wa fihi abu bakr abu kathirin maula muhammad bin jahsh yace a cikin hadisin akwai abu kasirin bararren bawa ne na muhammad bin jahshin auradahu ibnu abi hatim imamu ibnu abi hatim ya zo shi a mujallaji na hudu shafi na ya zo a mujallaji na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da tara haka kuma a ɗari hudu da talatin walam yankur fihi jarhan wala ta'dilan wato imamu ibn abi hajim a cikin ajjarhu wa ta'dil nasa bai ambaci wato yabo da malaman hadisi suka yi wa wannan abu kasirin maula muhammad bin jahshin ba sannan kuma bai kawo magana a wajen suka wajen adalcinsa ko kaifin haddansa ba ba wanda ya faɗi akan haka sai ce wa kazalika qala al haka nuruddin al fil majma'i cikin majmaul fawaid wa ma'a majma'ul zawaid fawaid nasa mujalladi na hudu shafi na ɗari da ashirin da bakwai masturun ya ce mutum ne wanda yake wato halinsa masturun ba wanda ya aibanta shi a ciki masturul hal ne ma'ana halinsa babu wanda ya aibanta shi ko ya faɗi wani mummuna a kansa ko kyakkyawa sai cewa auradahu ibnu hibban fi istiqat imam ibnu hibban a cikin istiqat nasa ya zo da maganan wato wannan wato abu kathir maula muhammad bin kathir na jahshin ibn abi jahshin kenan ce a cikin mujalladi na biyar shafi na 570 ومع ذلك فقد قال فيه الحفاء الحافظ التقريب يتجد حكا حافظ ابن حجر الأسقلاني أتكلم التقريب ياتي ثقة أن متني ثقاني وذكر في التهذيب حكى الشيما حافظ ابن حجر الأسقلاني أتكلم التهذيب ناسا يا أنبتا أنه روى عنه جماعة من الثقات وأن أبو كثير maula muhammad bin jahshin da yawa daga cikin siƙa sun rawaito hadisi daga gare sa wa annahu wulida fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi abu kathirin maula bin maula muhammad bin jahshin an haife shi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa mithluhu hasanul hadith irin wannan mutumin hadisinsa hasani insha Allah ta'ala in ji ibn hajar al Askalani, in Allah ya da hadisinsa hasan ne la siyama fi shawahid yace musamman ma hadisin yana da shawahid da suka ƙara ƙarfafa shi cewa wannan doka ne akan cewa wannan hadisi ya nuna ana keɓanta wuri a wajen masallaci wanda ake ajiye gawawwaki idan an zo da su a yi musu sallah sai malam ya ce arrabi'u hadisi na hudu an abi huraira radiyallahu anhu har ila yau daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yawm alladhi mata fihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutuwar najashi a shekara ranar da ya rasu kharaja ilal musalla sai ya fita zuwa wato wajen masallaci wannan wurin da aka keɓance da ake yi wa gawa sallah manzo Allah ya fita wurin ya tsaya fa saffa bihim sai yayi sahu tare da sahabbai wa kabbara arba'an yayi masa kabarbari guda hudu shine salatul ghaib sallar ba wadda ba ta halarci a nan ne aka samu mashuru'iyya nata an gane kamar misali wane a ce an kashe shi a wurin kiyamarai ji wannan misalin an gane an kona gawarsa ba a ganta ba to kuma labari ya zo cewa tabbas an kona shi ba a gan shi ba to sai a masa salatul za'i. limani sai ce to mun samu labari wane ko ya je garin arna an kashe shi a wurin an gane ko kuma ya mutu a cikin ruwa an duba gawarsa ba a gani ba an gane sai a ce to wanan nan da ya rasu za mu yi masa sallah sallar da ake yi wa gawa sai a ce to liman sai ya juya sai ce ku za mu yi wa wani sallah kowa sai ya tsuntata a zuciyarsa za a yi wa wani sallah duk da gawar ba ta halacce a gabansu amma ne bi ma'ana ana yi wa sallar gawar da ba nan an gani haka shi ma mutumin da misali dabba ta cinye shi misali sai a ga gawarsa kansa kawai za a gani an gani sai a ga kansa duk bincika ba a gaggan jikin ba kaga duk wanda aka ga kansa confirm ya mutu ko shi kenan ba za a ɗauko kan a ce za a kawo kan a yi wa kan sallah ba an gano wannan shi kenan sai dai a je a haɗa ƙabari a makabarta a sa kan a wurin a rufe shi amma za a yi masa sallar ga wadda ba ta nan sai a ce za a yi wa wani sallah saboda mun ga kansa ya nuna ki ne gangan jikin dabba ta cinye ko ya shiga cikin ruwa sai aka ga kan kada ta cinye gangan jikin kai ne ya rage ko sai a ce to wannan ya mutu sai dai a ɗauki kan aje abin ne shi kuma a yi masa sallah salatul ghaib amince wannan da kuma wa'anda kila bandit suka kama suka kashe kuma suka ne suka ki bada gawar suka ce sun kashe aka nemi gawar ba a samu ba sai a masa salatul ghaib amince wannan sai a masa salatul ghaib sallar gawar da ba ta halarci a wurin amince wannan wannan yana nuna maka babu wani abu a addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu ba wannan hadisi malai ce akhrajahu shaykhani imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa ghayruhuma da wanin su su biyun bi alfazin da wa'ansu lafuzza wa ziyadatin kathira da kuma ƙara-ƙara a cikin ruwayar masu yawa wa kadi taqaddama zikruha majmu'atan fi siyaqin wahidin malai ce ambatan wannan hadisin a siyaki guda ɗaya ya riga ya gabata ina fata mun gane sai ya ce da siyaki guda ɗaya ma'aziya ziyadatin ukura. tare da ƙare-ƙare daban-daban wanda ya yiwu fi a hadisi jama'atin ya ce a hadisin da malam ya rawaito na jama'a na marwaita hadisi ya tattaro hadisin shine ma ce fi ahadisi jama'atin akharin min as-sahaba wato hadisi na jama'a na daban-daban na sahabbai da ya tattaro ya hada shi a wuri daya wa qad bayyantu zalika fil mas'alati 59 malam yace nayi bayanin wannan matsalar a matsala ta 59 da na tattauna alhadithu sabi' a hadisi na bakwai a karkashin wannan matsala shafi na ɗari da goma sha biyar zuwa ɗari da 116 wal hadithu tarjama lahu al-bukhari malam yace wannan hadisin Imam bukhari ya masa tarjama ya kulla masa babi bima dalla alaihi min as-salati fil musalla kama sabaqa dhikruhu fil hadith al-awwal yace da abin da ke nuni na babin da imam al-bukhari ya kulla na yin sallah a musalla a wajen masallaci kamar yadda bayani ya gabata a hadisin farko da muka kafa hujjan cewa ya halatta za a iya yi a cikin masallaci ko kuma a wajen masallaci ina fata mun gane to wannan gabar shine gabar da ya kamata a ce a mun tsaya saboda gabar da ya zo a bayansa yana da yawa kuma lokacin da muke da shi zai ba mu dama mu karkare wannan karatun ba saboda yana da ɗan yawa kuma mintin da ya rage mana bai wuce guda hudu ba saboda haka za mu taƙaita a kansa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk za mu ba dama in akwai tambaya za mu amsa an babu kuma insha Allah za mu tafiya a cikin karatun da muka yi sai mu yi sallah na'am na'am eh kan E za a je a haka rami ina fata an gane idan an yi ma hawar sallah in bata na tambayan da yana da mahimmanci. ya ce kan da aka samu misali da muka buga ko a wajen sallah cewa an ga kan mutum wannan ya tabbatar cewa ya mutu kenan ko shin me ya kamata a yi na farko shi ne za a mai sallah amma ba za a ajiye kan a gaba ba a yi masa sallah an gane to za a ɗauki littafi ne a lullube kan da shi idan an gama sallar daga nan sai a tafi masallaci a tafi makabarta saboda kan nan ibara a kan wane ne in aka sa kan a kabarin sai mutane su tsayu a tamkar gawan wane kenan sai a yi mata addu'a shi kenan sai a juyo kabari an gane haka ya dace a yi amma inda kafa ne ko hannu kaga ai akwai yiwuwar an cire hannu ne kuma zai ci gaba da rayuwa kuma yana iya yiwuwa zai mutu amma samun rayuwarsa shi ya fi tabbas a kan mutuwarsa na'am wa alaikum salam ya ya kuri wannan eh eh na'am na'am na'am ha ba ban asif bane kuma ba bane eh na'am da zai rufe kanshi mana eh dai a'a da daidai wanda zai rufe kan kawai girman kan kawai eh girman kan girman kan kawai za a yi an fahimci matsalan ranar tashin kyama idan Allah tashi ai zai hada jikin gaba da ya fito an gane yawwa tam eh suna yi kuma suna fitowa ma su yi sallar gawa mata na fitowa su yi sallah ba ka taba zuwa madina ba? to in ana sallan gawa ya hakuri ka ka san sai an kawo karatun kusa in aka je madina in aka zo yin sallah ba da maza da mata ake yin sallah ba ana cewa as-salatu 'ala al-mayyit yarhamukumullah to gawan da yaro da manya duka ba maza da mata ake sallah ba to haka mu ma anan saboda yawanci ba al'adar mu bane muna ganin kaman ba daidai bane shine sunna mata na fitowa in aka zo da gawa maza na gaba mata na baya in idan su mata su koma gida maza su kuma su raka gawa abinda suna ya karanta kenan a'a a eh. na an gane ba za ta yi wannan ba ina gani shi kenan ko abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan karantawa ya haskaka zukatanmu ya buɗe zukatanmu ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja na tsira gare mu duniya da lahira kada ya zama hujja a kanmu inda Allah hada fuskokinmu a wannan wuri muna roƙonsa ya hada mu a cikin firdausin ma'ala shugabannin da Allah ya azabta mu da su a cikin wannan kafa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfanar da mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka rike hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokakka ba ƴan uwanmu musulmi wanda suka faɗa hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah muna roƙonka ka yi musu dangantakar ka kubuta su daga wa'annan mutanen ka kare su daga sharrinsu ka kare su daga su mu kuma da ka kaddara ba mu fada hannunsu ba ya Allah har zuwa ranar da za mu koma gare ka ka haramta musu ganinmu duk inda suke a duniya mu ma ka haramta mana ganinsu duk inda suke a duniya duk inda su kuma suke ya Allah wanda za su shiryu a cikin su ya Allah ka shirya da su wanda kuma kaddarar ka ta gabata a kansu ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana sha'aninsu ba tare da mun sha wahala ko jami'an tsaronmu sun sha wahalarsu ba wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi a matsayin wakafi ga al'umma Allah ka gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ka gina mana katafaren gida a cikin firdausin a'ala yadda ka ba shi dukiyar da ya salwanta ita wajen gina wannan ya Allah mu ma ka ba mu dukiyar da za mu salwantar da ita a wajen gina masallacin da ya ninka wannan ninkin ba ninkin a matsayin ibada kuma ka karɓa mana a matsayin ibada gafarta mana zunubanmu ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk